Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba ma 'ya'yansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana hadiza kyari yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya muna batun yanzu na zaman gidan nan da aka yi na hana zirga-zirga saboda wannan cuta ta corona eh, kada ilimin waɗannan yara ya kafe ah, me ya kamata ta yi yau abin da ya kamata ya shi ne. kamar da dan uwana ya faɗa kamata yi a samu unguwanni kwamiti na unguwanni a neme su ba da gurare tunda ba a son taro ya wuce mutum 25 ko da mutum goma goma ne a dinga ajiyewa ko a sauro ne su turo mutane wanda za su dinga koyar da su ya danganta da matsayin ilimin yara bayan da mun can eh, malaman ba su isa ba kuma ya za a a'a aka ce community na unguwa nga ga ne community na unguwa ai jama'a ƴaƴan su ne kannan su ne yin su ne ai akwai masu ilimi da yawa wanda ba su da aikin yi wanda ba san da suke ko da dan ihsan ne ai musu cewar dan Allah ana so ku ringa zuwa kuna koyar da yaran nan amma a sati za ba ko da ɗari biyar ne a guji za ki samu mutane sun zo. na ga wani bawan allah bakin sa yana ta motsi. to bismillah. assalamu alaikum warahmatullah sunana ayatu umar muhammad daga unguwar karkasara. to me kake da shi da zaka ba. to ni dai abin da zan iya tofa albarkacin baki na akan wannan lamari na zaman yara a gida gaskiyar magana tsarin gwamnati tsarin da gwamnati ta koma ba shine mafita ba. wannan tsarin na cewar yara su koma gida su zauna kawai sai illa ma sha sai ranar da aka koma. saboda wannan cuta ta To wannan cuta duk abin da Allah ya saukar na cuta yana da magani shi zai saukar da maganinsa kuma Allah ba zai saukar da abin da ba shi da magani ba. To abin da matakin da gwamnati ya kamata ta dauka mu a Kano a zahirin gaskiya a yanzu ba mu da wannan cutar. Inda ya kamata gwamnati ta tare shi ne ta koma ta tare bodojin shigowa Kano idan ta tare bodojin Kano mu 'yan cikin Kano da ba mu da cutar nan mu zauna da mu da ahalin mu wanda muke a ciki mu ci gaba da gudanar da rayuwar mu yadda muka saba eh, kenan kai yanda ta dakatar da rayuwar da a wannan a wannan ba tsari bane saboda an koma baya da karatun boko da na arabi yanzu saboda Allah da annabi a ce ba za a karanta karatu to yanzu da ita gwamnati ba ce ba kai me kai na ganin ilimin ka to a tunda a hukumance an ce wannan abu doka ce ni sai dai in zauna a gida na gudanar da abin da nake yi a cikin gidana kamar koyawa 'yan uwana da 'ya'yana da dukkan wanda ya dace gaskiya ne wannan magana da aka yi akan ilimin yara dan dai yara kin ga duk sun zauna a gida mu masu dan makota masu abin nan din mu muke kokarin yaran mu su yi. amma akwai yara da yawa zanga zaki gansa a unguwa sai wasanni suke wasu bal wasu doke doke wasu fada ma za su yi gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗau wani mataki da za ta taimakawa kwamati na unguwa ma wanda za su samu suke ɗan sarrafa yaran nan a samu a abin nan saboda wannan zama da yara da suke yi bai shi da amfani in kai naka ka samu yana yi na wani fa makocinka kuma zama da na makocinka da na wancan ɗin ai shi yake kawowa duk abin nan ɗin. daga ƙarshe me zaka ce zan ce eh, ni ina da fahimta cewa bai kamata a ce komai sai mun jira gwamnati ta mana ba ban ga wani dalili ko hujja da za mu jira gwamnati bayan ta ba da gudunmuwa na dakatar da yaɗo wannan cuta kuma ta sake dawowa ta ce mu ita ce za ta zo ta sake ɗaukan ɗawaini 'ya'yanmu kuma a gidajenmu da unguwanninmu cewa wai gwamnati muke jira ta zo ta mana tsarin yadda za mu ci gaba da wasu ilimi ni ban gamsu da wannan tsarin ba kuma wannan mani ban yarda da shi ba me amfanin iyaye kamata ya yi a gidanka in kai baka da dama makocinka in yana da dama ku haɗa kai gida biyu uku ku zo ku haɗu ku ɗauki wani ƙofar gida da za ku tattara 'ya'yanku ko biyar aka samu ko goma aka samu ko ashirin aka samu tunda adadin ya hau adadin mutum ashirin da biyar aka ce a ɗauki wannan adadin ku samu mutum ɗaya ko mace ko namiji a haɗa sa kofar gida ku ringa ba su ɗan abin da bai taka kara karya ba ya ci gaba da taimakawa amma a ce sai mun jira gwamnati ta mana wannan alhaji ai ai abin gaskiya ni ban gamsu da wannan tsarin ba ni ban yarda tsari ba ne wannan mai kyau to sai ka nufi wannan yawwa da abin da zan ce ni dai abin da ke kiran ga hukuma da abin da za a yi shi tsakani da Allah a ɗauke san zuciya a ɗauke san rai talaka da <clears throat> talaka da hukuma duk ɗaya ne in babu hukuma babu talaka in ba talaka babu hukuma so duk abin da za a dinga yi tsakani da Allah bai wa wanda za su iya bada haƙi haƙi ba ka ɗauko san ranka ko ka ɗauko wanda kake kauna ko wanda kake so ya arziki ka kira shi ka sashi akan abu dan ya arziki ko ko ba dan ya taimaka mutane ba ita kuma ya kamata ta za ta dinga koyar da yara ta radio kano ayyai eh, kwarai da gaske na ji sun ce za a dinga radio kano gwamnatin jihar kano ta ce za ta dinga koyar da yara ta radio kano har sun ba da lokuta to kaga ba kowa yake sauraron ma radio kano ba a gidan radio kano ɗazu da safe na ji sun faɗa har sun ba da lokuta ma to ba kowa yake sauraron radio kano ba saboda program din nasu ba sa yin su a zamanance kamar da sauran gidajen radio suke yi da haka mu jama'ar kano nan ba cika sauraron su muka yi ba ina dai juya kawai sai sun ce za a dinga koyar da yara karatu aka bada lokaci amma ba su bi specifying din irin yaran da dinga koyar ba a primary school ne secondary school ne junior senior ba su bambance ba so dan haka kamata yi a ce kafin su yi wannan su sanar ko da mota ce ta dan yawo a gari tana sanarwa saboda ba saurara su ake sosai ba kuma su a dinga faɗan lokacin a ciki ko yan takardu ne su buga su dinga rarraba mutane so da jama'a su dinga saurara to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu baraka bashir da kuma julie ladas gresham da ta haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya ma'asalam. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. shirin ciwon ya mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i. Hajiya Umma za ki iya cewa mijinki auri kawarki ko kuma wata da kusa da ke? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta, da tunaninta sabili da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya. wani lokacin mazajensu suna samun mata na gari su aure. amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma eh, zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin na to amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawar sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara yi karin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawar a matsayin amaryar ta ce ita bata taɓa eh. ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri idan na zuciya ne a rungumi kaddara bar shi idan halin su ne munafunci za su gani munafunci dodo ya kan cinye shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata suke irin wannan cin amanar kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan aure mijinta ba. Kamar hasada na. Yawwa. tana hasada kawar mai tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amanar yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa zaki gani mace tana jibgewa akan yar uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke ma'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwa abin da ke jawo haka hassada da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai ki ana samun wannan matsalan to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama ake ga mm. hatta 'ya'ya ma abin yana shafar mu'amala da 'ya'ya. har da dangi sai ki ta aikata laifi sai ta dora wa ƴar uwarta mace dama in ba mai daɗi bane ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da ya'yanta yanayin halinta saboda shi kunta ta ma wannan mata a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe biyu saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma su riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita ta Hajiya Umar kin ga wannan abu eh, so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar ƙani take tsiron irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu haka ne zama ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba daya ba wai ni na kira kaina ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka bata kanmu za mu san mu ga yar mu tana ci gaba inda bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu makociyata yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana amfan albashi dubu ɗari biyar ni ina hmm. amfan dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to kin yawan wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki da mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba To uh, Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. A eh, gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata na gaskiya mata su gyara wasu halayyar da suke da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to dole a yi kokari a jihar saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halin da mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya jinin ta shi kenan zai yi wuya ya zama ko da ta gane yi kokari da canza ina kamata mu gane cewa kamar na faɗa a baya duk abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani na yi to mu mm. kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yara su ta tafiya su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka za su suka ga haka yanayin mm. rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka kenan kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji me yake sanya mutane suna yawan cewa 'yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawa amma ana shirin bikin miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon. Eh to gaskiya dan wannan bangaren mata ya suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Sabida yawanci 'yan mata yanzu ba su da roƙon amana sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ke yi sa'a ba kuma an in ba Allah ya mijin ki bane za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne da ita ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu ko ne kake yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki mm. tsakani da Allah kowane ɗan adam na dai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa mm. kishin shi ba. Barin baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake son baki misali mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan ko tana mm. zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iya da take gaban ta aure mata miji zan ga mijin laifi kuma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne me yasa har ta da ne kamar kenan da kishi saboda me iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da yar uwata ta rike ta aure mata miji kuma hmm. ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa bai san da zai ba laifin iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Gresham ne Aisha Mu'aza ke cewa ku kasance lafiya. ma'asala. kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum, ni magana malam malam mai zanen hula gole jihar Bauchi. Ina kira ga dukkan al'ummar Najeriya cewa wannan doka da aka wannan shawarwari likitoci suka bamu bi aiki da su. amma fa bi su sau da kaba amma fa kai mu ɗauka kuma suna su kare mu daga wannan wannan cuta ta wannan hannu ba ta corona ba a'a mu tahi tsaye roƙon Allah wannan doka kuma mu tahi tsaye roƙon Allah haka Allah ya mana maganta kuma babu wani abin da ya gagara Allah idan ba roƙe ba kuma daga cikin wanda ke kari haɗa abin sadaka ai sadaka domin ita sadaka tana maganin masifa masifa ba ta da magani addu'a da sadaka wannan abubuwa biyu za su iya mana maganin corona ko mun neman ta domin Allah ku Allah ya ya fi ta karfi insha Allah Allah zai mana maganin ta a huta na mai fatan an uwa musulmi ya tafi da wani sara bayan Assalamu magana malam malam ne da rawar gurin ya. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado da katifa kogwar kanawa karamar hukumar Gera jihar Kano a Najeriya. sayan hausa na murya amurka dan allah ku taimaka ku ban amsa a filin amsohin takardu domin ka ku ko na idanunmu kamar da nake zo in yi dangane da cutar nan ta corona da ta yi an ce manyan masu kuɗi ko kuma a yan kasar waje su suka yi gore ta najeriya shin gaskiya ne to muka in gaskiya hakan ne to fi sabilillahi talakawan da aka kafa doka hana zarga-zarga gaskiya ba a yi musu adalci ba domin ku a talakawan Najeriya masu ɗimbin yawa wani ko airport ya taɓa zuwa ba ba zan tana ga sama a ko ya haushi saboda haka kaga wannan dokoki masu tsanani wa'annan mutane in dai wannan magana gaskiya ce to su ya kamata a kafawa shine a adalci amma ba mutumin da bai ji ba bai gani ba ba ci zaka bashi ba ba ya zaka bashi ba ka kuntata masa a fi lahi wannan ba adalci ne saboda haka in dai ta tabbata gaskiya to gaskiya wannan bai dace ba saboda haka ina saurara amsa daga gare ku daga ɗan kaka siko mai gado da katifa Kogwar, kanawa karamar hukumar gezawa jihar kano a najeriya Assalamu alaikum bi Hausa suna na Muhammad Sani da Barra mu shugo lokacin nan ne da don Allah biyo ina son ka da sakona da musulman shugaban kasa da don Allah dan zatin Allah shugaban kasa da ma Allah mu mun san yayi kokarin shi kuma muna yaba mishi kullum don Allah ya saki 'yan Najeriya su je su yi duka abin da suka dama kuma Allah ya san ya iya kokarin shi da wannan irin zagi da suke mishi da la'anar da suke mishi to don Allah ya ba su dama ya saki kowa idiya ne na abincin shi da lafiya da ciwo da mutuwa sun na Allah ne shi dai ya iya abin da Allah tsora musu da haka zaki yan Najeriya ba za su yaba musu ba duk abin da yi sai dai zagi don Allah dan zata Allah shugaban kasa ka yan Najeriya kowa da kowa su tafi wanda ga mutuwa shi mutu wanda kuma ga rayuwa shi mutu ka iya abin da Allah tsora maka assalamu alaikum sai anji assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai al na cikin garin Jeji ina kira ga masu arziki waɗanda Allah wadata su dubi Allah su dubi Ahmed su dubi halin da al'umma suke ciki don Allah tausaya don Allah tausaya ku ba da zakka hakkin Allah ga al'umma wannan sun ka cincinta kuma idan kuka ba suwa don Allah ku kula da sa'i ku kula da sa'i saboda ana ba su ba su ba suwa akwai wani yaro dan albarka na cikin garin jega yaro mai imani ya tura buhu dubu uku da ɗari shidda a raba ma al'umma ya ce babu ɗan zala babu ɗan ɗariƙa babu ɗan ƙadiriya babu kowa kowane musulmi a baya saboda Allah sa'i suka danne suka hana don Allah masu arziki ku sa hannu ku taimaka ma talakawa. Assalamu alaikum sani kusurran Allah yi ina fatan da masarautar Saudiya ga mai mulkin da mai kiran gado daga kiran hukuncin da suke yankewa a cikin kwanukan nan na farko dai sun faɗa ma duniya su suke hulala wanda ya yi abin a musu yanzu kuma sun suke hukuncin kisa wanda kimanin shekara goma sha takwas to muna kira gare su na farko dai ƙasar saudiya ƙasa ce wadda allah tabaraka ta'ala ya aiko manzon allah alaihi da dukkan musulmin duniya suna tunkawo suna kuri da wannan ƙasar ta wanga shugaba na yanzu da farko dai muna yi su wa'azi tsoron allah assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa dama mika tuna gwamnatin jihar katsina kan dokar lafiya da aka tsora a cikin wannan wata mai alfarma muna kira gwamnan jihar kaduna ya kamata a sassauta saboda al'umman da ke kuma alfarma wannan wata mai albarka ko da zuwa karfe goma na dare saboda yanayin da aka shiga yanzu suke gaskiya ta na cikin wani hali a jihar kaduna da haka muna kira ga wannan gwamnati mai adalci a duba a taimaka ma talakawa a ƙara dokar nan zuwa karfe goma dare da mutane su samu yanayin shiga yanayin da ake cikin yanzu ya kai in ta haka muna kira ga wannan gwamnati mai adalci shugaba ka amini bello masari a taimaka ma al'umma a kai karfe goma da dare domin mutane su samu sadaka suna ta yaka kan sani ba a ta yaka ga yanayin da ake siki to da aka kira ga wannan gwamnati da adalci da fatan za a taimaka mai magana bishir baka auren auta yan albasa ka tsona taranci a najeriya sai an jima biyu ke ba mu dama kudin albarkacin bakin a wannan gidan rediyo mai albarka na america. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. lokacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin Wani dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Wannan wata na Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi a cikinsa, kuma wata ne da ake bubbuɗe ƙofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle ƙofofin wuta, saboda haka akwai bukata. Jama'ar musulmi mu dage, mai ta ayyuka don mu shiga aljanna, mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni na farko karatun alkur'ani wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba sai dai a yi shi a wani wuri keɓancacce daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara to yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara ɗin sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun alkur'ani don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi na nafiloli cikin dare a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'i na coronavirus mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba waɗanda suka kamu kuma mu yi ta'addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya sauke Allah ya sauke. To masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kuna sauraron BOA Africa